abu na farko mu fara da lokutan da aka hana yin sallah a ciki ya kai dan uwa mai albarka ka sani cewa ita sallan farilla babu wani lokaci da aka hana yin sallah a cikin sallan farilla Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani aqimis salata li dhikri saboda haka ita sallan farilla ko da kayi bacci ko ka manta sanda ka farka daga baccin ko kuma ka tuna wajibi ne ka gaggawan aikata wannan sallah ta farilla ita sallan farilla ba ta da ainihin hani a kan wa'insu lokuta in mutum ya farka daga bacci ko rana na ketowa zai tashi ya yi asuba in mutum bai yi la'asar ba ya tuna ko rana tana faduwa zai yi sallar la'asar amma sallolin na filfilu waɗanda muka yi magana a kansu a baya da akwai lokuta guda uku wanda ba a yin nafila a waɗannan lokuta guda uku lokaci na farko shine lokacin da rana ke ketowa <clears throat> manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana nafila a wannan lokaci lokaci na biyu shine lokacin da rana ta take a sama kafin ta karkace zuwa bangaren yamma a samu zawali to shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin sallah a wannan lokaci lokaci na uku shine lokacin da rana za ta faɗi kafin rana ta faɗi a yi kiran sallan magariba sanda rana take ƙoƙarin faɗi wannan shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi sallah a daidai wannan lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ku yi sallah a yayin da rana take faɗuwa da yayin da rana ke fitowa domin rana tana fitowa ne a tsakanin ƙahon shaidan guda biyu a lokacin ne masu bautar rana suke bauta mata game da tsakiyar rana kuma a lokacin ne ake ruruta wutan jahannama don haka lokaci ba lokaci ba ne na ibada da akwai togaciya wato istisna'i wanda malamai suka yi game da yin sallah a tsakiyar rana sallah a tsakiyar rana ba da kyau na nafila a tsakiyar rana haramun ne a kullum banda ranar juma'a ga wanda ya shiga masallacin juma'a ranar juma'a ne kaɗai aka ɗauke wannan haramci idan ka je sallan juma'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in ka je sallan juma'a kai ta yin nafila kai ta yin nafila gwargwadon rabon da Allah ya tsaga maka na nafilfilu saboda haka ranar juma'a idan mutum ya je misali karfe 11 na safiya zai ta nafila ya yi ya huta ya yi ya huta yana cikin nafilan nan har rana za ta take wannan tun da ranar juma'a ne to an ɗauke wannan hani na yin sallah a tsakiyar rana wannan togaciya ce game da waɗannan lokuta banda wannan da akwai sallolin da ake kira da suna zawatul asbab wa'annan salloli zawatul asbab su wa'annan ana yin su ko da a ce a lokacin da aka hana ne misali tahiyatul masjidi gaisuwan masallaci ko da an hana yin sallah bayan sallan asubahi in mutum ya shiga masallaci zai iya yin tahiyyatul masjidi misali sallah bayan sallar la'asar an hana yin nafila bayan la'asar amma in mutum ya shiga masallaci zai yi tahiyyatul masjidi misali sallar jana'iza sai mutum ya rasu ba a samu kintsa shi ba sai dab da la'asar aka yi sallar la'asar aka kawo shi kuma ba a so dare ya yi kafin a binne shi kuma ba a so ya kwana har zuwa gobe za a yi mai sallar jana'iza bayan sallar la'asar shi ma wannan ya zamo zawatul asbabi daga ciki da akwai suju da tilawa mutum zai iya da tilawa ko da a ce bayan sallar la'asar ne zawatul asbabi sujudu shukuri mutum zai yin sujudu shukuri ko da bayan la'asar ne ko bayan asubahi domin su ma zawatul asbabi ne to wa'annan su ne abubuwan da ake kira da suna zawatul asbabi lokutan da aka hana sallah shine bayan sallan asubahi har rana ta fito ta daga bayan sallan la'asar har rana ta fito ta daga tsakiyar rana sanda ranar take a tsakiyar sama shi ma ba a yin sallah a daidai wannan lokaci amma na faɗa ina ƙara maimaitawa sallolin na filfilu muke magana ita sallan farilla wajibi ne ka yi ta a duk lokacin da ka tuna ta ko kuma ka tashi daga bacci ko kuma uzurin da ya hana ka yi ya kau.